This is the voice of America. The following program is in Hausa. Akan mitoci 22 da 25 ne sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu haka yake muku magana. A jamhuriyar Nijar za a ijin sashen Hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauran mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello shi na tare da Ladan Ibrahim a yawa muna fata kun wani lafiya. Yau Laraba 26 ga watan Agusta. Zan fara da kanun labaran duniya. To bella kanun labaran rundunar sojojin kasashen neto wato rundunar sojojin kasashen turai neto a takaice ta ce wasu sojoji sanye da kayan sojojin tsaro na kasar afghanistan sun kai hari ga rundunar sojan kasar da ke kudancin lardin helmand shugaban kasar sira bashar al-assad ya ce duk wani yunkurin samar da zaman lafiya a kasarsa da ta share shekaru hudu tana fama da rikici shine zai zama abu mai fifiko hannayen jarin kasar china kuma sun zube warwas yau laraba dinnan. nan to da akan wannan darajar hannayen jari ne da ke faɗa muke so san ta yaya hakan zai shafi kasashe masu tasowa kamar nemacin afirka wannan zai haifar da hauhawan farashin kayayyaki kwai ƙarin bayani za ku ji dan anjima kadan shin ko jama'a kun san me ke faru a jihar yobe kar ku yi nisa shi ma wannan labarin za mu taba shi dan anjima kaɗan kuma shirinmu na yau shine himma ba ta gargo amma bari fara cika ku labaran duniya tare da sallama rundunar sojojin kasashen turai neto a takaice ta ce wasu sojoji sanye da kayan sojan tsaro na kasar afghanistan sun kai hari ga rundunar sojan kasar da ke kudancin lardin helmand sun yi harbi kuma sun kashe sojojin haɗin gwiwa su biyu a sanarwar da neto ta fitar ya ce sojojin sun mayar da martani inda so kashe daukacin waɗanda suka yi wannan harbin sai dai neto bata bayyana waɗannan mutane da ta harbe ba ko sojojin wace ƙasa ce ba ta ce ta barwa sauran ƙasashen duniya da su yi hakan wani lokaci can baya da sojojin amurka ke shugabantar sauran sojoji a ƙasar na afghanistan an sha samun lokuta daban-daban da sojojin afghanistan suna harbin sojojin amurka wannan ko ya biyo bayan dalilai da dama ne da aka bayyana wasu daga cikin waɗannan dalilan sun haɗa da kutsa kai da wasu 'yan taliban suka yi cikin sojojin na afghanistan da kuma halin nuna kyashi ko ƙeya ga sojojin na amurka da kuma rashin fahimta al'adu tsakanin sojojin haɗin kai neto dai ta bayyana kawo ƙarshen taimakon da take yi a fannin yaƙi abin da ya sa ta rage yawan sojojinta zuwa dubu goma sha uku kawai ta ce abin da kawai take yi shine ba da shawara taimakawa da horar ga sojojin afghanistan din shugaban kasar sirar bashar al-assad ya ce duk wani yunkurin samar da zaman lafiya a kasarsa da ta share shekaru hudu tana fama da rikici shine zai zama abu mafi fifiko amma bai yadda za a cimma ta yarjejeniya ba da gudunmuwar masu mara ta'addanci baya to sai dai gwamnatin kasar ta siriya tana nufin 'yan ta'adda su ne masu sukar lamirin gwamnatin cikinsu har da 'yan tawayen da suke son suka kwashi lokaci mai tsawo suna yaƙi da gwamnatin al-assad a cikin hirar da ya da gidan talabijin na almanar shugaba assad ya bayyana cewa akwai buƙatar wasu gwamnatoci su daina yunkurin ganin bayan ƙasar tasa sai dai kiraye-kirayen da ƙasashen duniya ke ta yi na daina faɗa a ƙasar kana kuma gwamnatin ta samar da zaben da zai kawo sabuwar gwamnati kan karagar mulki hakan bai haifar da ɗa mai ido ba ga kawo ƙarshen wannan yaƙi da ya lakumi rayukan mutane sama da dubu 240 tun daga cikin watan mayu na shekara 2011 shugaba asad ya ce ko da za a gudanar da zaɓe a ƙasar a wani lokaci nan gaba to hakan ba zai goyi bayan cewa za a samu ɗa ido ba kuma ƙasar za ta kasance a cikin ana ta ci gaba da zub da jini kuma ana samun yadda ba a so ya ce sam ba za ta sabo ba za a samu a amince da wani mataki da zai sa ƙasashen duniya su mara wa 'yan ta'adda baya ba kuma a yi wa ƙasashe shige a kokarin samun 'yancin kanta. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc hannayen jarin kasar china sun zube warwas yau laraba kamar yadda su ma na wasu kasashen nahiyar ta asiya suka rinka tangal-tangal duk kuwa da matakan da ita kasar china ke ɗauka don ƙarfafa tattalin arzikin nata a jiya talata ne babban bankin china ya rage kudin ruwa da misalin kashi ɗaya cikin ɗari ya kuma umarci bankuna da cewa ba dole ne sai sun ajiye kudade masu yawa a cikin ma'ajiyarsu ba manufar wannan matakin dai shine sauƙaƙawa mutane sayan kayan masarufi yayin da kuma kamfuna za su iya ci gaba da karfafa masana'antu da ɗaukan mutane aiki ɗaukan wannan matakin ya karfafa gwiwan kasuwannin duniya da dama da suka haɗa na turai da na amurka amma kuma zuwa yau laraba sai kasuwannin asiya suka shiga cikin halin rashin tabbas abinda da ya janyo faduwa da rashin hannayen jari a wasu kasuwanni na kasashen duniya ma'aikatar tsaron amurka ta ce ɗaya daga cikin sojojin nan da ya taka rawa wajen gani an hara harin ta'addanci wanda kuma a cikin jirgin ƙasa a morocco ya san babban lambar yabo na sojin amurka sanarwar da ta fito daga ma'aikatar tsaro na pentagon ta faɗa jiya talata cewa alexander scalotus ɗaya daga cikin sojojin dogarawan tsaron cikin gida shine zai samu wannan babban lambar yabo wanda yake duk wani sojan da ya nuna kwazon ganin an yi wani abin arziki ko ya fafata da abokin gaba to ana ba shi irin wannan lambar yabo shi dai scolatus na ɗaya daga cikin sojoji guda uku da wani sojan birtaniya suka yi shahada domin tunkara wani mutum da ke dauke da makamai cikin jirgi daga eh, birnin amsterdam zuwa birnin paris a cikin bayanin da aka bayar shi scolatus ya sadaukar da ransa ne domin ganin ya hana aukuwar mummunan harin ta'addanci da ya kusa ya sanadiyar ah, salwantar rayukan jama'a a cikin jawabansa babban sakataren ma'aikatar tsaro mai kula da sojojin kasa john mchugh ya ce wannan dan talikin shi da sauran abokin tafiyarsa sun taka rawa sosai wajen gani sun cancanci yabo manyan-manyan jami'an sojojin kasar amurka da na philippines sun gana a manila domin inganta harkokin tsaro da ke kawo zama ɗarɗar kusa da yankin bakin iyakan kasar china da aka ce ana ta ce kace na ce a kudancin kasar ta china babban kwamanda na sojan ruwan amurka harry harris ya samu kyakkyawan tarbo irin ta soja salin da ya isa a tunga wato rundunar sojan philippines harris da takwaransa general hermando ereberi sun tattauna ne akan batutuwan tsaro ciki ko hadda batun kudancin tekun china an ambato mai magana da yawon rundunar sojan philippines restituto fadila na cewa ganawar da janar-janar din suka yi batu ne na faɗawa juna gaskiya tare da musayar dabaru kan kalubale da harkokin tsaro yake a sakamakon bala'in da ya addabi tekun yammacin philippines da na kuma kudancin tekun china a ƙarshe wani mutum da ba tantance ko wane ne ba ya buɗe wuta akan wasu ma'aikatan talabijin na amurka kuma ya kashe sa lahira a lokacin da suke cikin ɗaukar wata hira ana kallon su kai tsaye wannan dan bindigar wanda ke sanye da bakakin kaya ya ji ya auna bindigarsa ne kana ya bude wuta akan mai daukar hoto da kuma 'yar jaridar da ke hira da wata mace a kusa da garin ronek da ke jihar virginia ta nan amurka tashar talabijin ta wdbj ta tabbatar da cewa ita 'yar jaridar mai daukar hoton nata duk sun rasa rayukansu yayin da macen da ake hira da ita wata 'yar kasuwa ita ta samu raunuka dan bindigar dai ya gudu kuma zuwa yanzu ba a san ko wane ne ba kuma ba ma da karin bayani dangane da inda yake ko dalilin da ya sa ya aikata wannan mugun ta'asa. baki da labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka washington dc madalla jama'a ganin irin tsaikon da kasuwannin hannayen jari a nahiyar Asiya suke fama da shi musamman kasar China da ke da alakar kasuwanci da kasashen yammacin Afirka. Yasa tambaya yanzu ta zama ko yaya wannan matsala ke shafar kasashe kamar Najeriya da da Nijar da ma sauransu. Ga wakilin murya Amurka a birnin tarayyar Najeriya Abuja, Nasiru Adamu Kaya. baya ga faduwar farashin gangar mai a kasuwar duniya da ya sanya tsohuwar gwamnatin najeriya rage naira goma litar mai wani kalubale na tunkarowa na raguwar darajar hannayen jarin kasar sin da japan da kasashe masu tasowa ke mu'amalar kasuwanci da su bayan rage dogaro ga turai Wani masanin hanyoyin zuba jari Mansur Manu Soro na nuna damuwar faruwar wannan lamarin ta hanyar da tattalin arziki ke samun koma baya ga tarin jama'a. Idan aka ce an magance damuwa yau ana aihuwa ana hayayyafa mutane ƙara yawa suke haka dai za a ci gaba da tafiya ana magance damuwa din sannan ana kokarin yadda za a ga cewa an fuskanci damuwar da take gaba. Shin ya al'umma za su gane tasirin wannan raguwar darajar hannayen jarin daular sin ga kasashe masu tasowa Hashimu Muhammad mai nazari ne kan tattalin arziki da ke kasuwar canji ta Abuja. Wannan zai haifar da hauhawan farashin kayayyaki saboda karancin samarwar da kamfanonuka suke da shi. Sakamakon wannan koma bayan tattalin arzikin duniya da kasashe suke samun kansu a ciki. Wanda irin wannan ya shafi Spain, ya shafi Amurka kanta, akwai kasar da yanzu ma har yanzu tana cikin wannan irin yanayin Greece. An tallafa, an tallafa amma har yanzu tattalin arzikinta bai farfado ba. kana ganin kamar wannan lamari da yake ya shafi china kuma wasu kasashe a nan afirka sun mai da hankali can wajen samun kayayyakin su nan kuma me wannan lamari zai musu eh lallai shi ma zai kawo koma baya saboda duk an riga an ta'allaka a kayayyakin da china suke samarwa saboda sauƙin su da kuma samarwa da wuri in america yau kai oda ka tafi china kai oda wanda ya oda a china sai ya riga ka kawo wa kayan inda kake so ka zo ka sayar sai aka ce su ma yanzu sun samu matsala to dole ko dai a koma can kasashen da dama su ake hudda da su ko kuma a samu matsaloli na kayayyakin da ake samarwa. Matukar aka yi nasarar dakile cin hanci da rashawa raɗaɗin tattalin arzikin zai ragu a ra'ayin wani dan kasuwa Shitu Muhammad. Ka je kauyen ka ba su da ruwan sha, amma a ce ka dauki miliyon biliyon dubu dari biyu ka ajiye a banki a kasan waje. Ba su son kasansu, ba su son mutanensu. duk wanda zai dauki wayannan kudaden ya sace bar najeriya je sa wata kasa wannan ya sa economy nasu yana bunkasa naka kuma tana baya kasanka ba ruwa ba wuta ai bai da tosai mecece mafita a tsarin tattalin arziki har ila yau ga Hashimu Muhammad. Dole ne a samar da wani tsari wanda zai taimaka taimakawa kamfanoninmu na cikin gida su tashi. An ta'allaka da komai a waje za a je a kawo shi. kamfanin ku ko yana yi ba kwa saya bare kamfanin ta yi karfi bare ta fara samar da kayayyakin da ake bukata dole ne a rufe ido ba kowane irin kaya kamata ce ana shigowa da shi ba akwai kayayyakin da ya zama dole a shigo da shi akwai wanda kuma mu 'yan ƙasa za mu iya yin sa hukumar hana fasa fasakwabri ta najeriya ta hana shigo da wasu kaya da dama najeriya da sunan bunƙasa masana'antun cikin gida da akasarinsu sun daɗe da rushewa nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya madala a gaida nasir to ba tare da bata lokaci ba bari mu leƙa jihar yoban najeriya inda jama'ar wannan jiha da 'yan kasuwa da mutanen da suka dogara akan zirga-zirga wajen samun nago da suke kuka da babban murya ga ci gaban labarin daga wakilin murya amurka hassan maina kaina yadda hada-hada ya fara kankama kenan a garin fataskum babban birnin kasuwancin jihar yobe bayan da ya fama da tarzomar boko haram amma babban abin da kowa garin ke kokawa kai shine yadda jami'an tsaro suka rurrufe manyan hanyoyi na cikin gari dukko da yadda ake ganin yanzu kam zaman lafiya na kankama sosai a cewar alhaji burada na alhaji umaru sarkin kukuri rurrufe hanyoyin nan musamman akan titin muhammad idris ya shafi shaguna masu yawan gaske wa'annan shaguna ba zai kasa shago 250 ba ma daga in inda muka san cewa abin baya tafiya har zuwa babban layi dai wanda ya ratsa cikin garin fata to kaga wannan shaguna ɗari biyu sai Allah ne ya san yawan miliyoyin kuɗin da ake rasawa kuma tattalin arzikin da ya shafa bisa ga yadda abubuwa din suke tafiya in ka duba da yadda kasuwanci da wasu mutane da suke cin moriyar ga yadda yanzu ya zo ya zama ai yanzu ga yadda kasuwan ta zama ba dan kasuwan da ba bashi ake bin sa ba kuma sanadin wannan al'amari zazzabin tarzomar boko haram din na ci gaba da kassara tattalin arzikin wannan gari wanda na daya daga cikin manyan garuruwan da ke arewacin Najeriya na na zagaya sassa da dama a cikin garin inda na ga bankuna da 'yan boko haram suka kokkona su yayin da waɗansu kuma suka rufe don kansu don gudun abin da ka je ka zo abin da ya sa mutanen garin ke tafiya mai nisa zuwa jihohin gombe bauchi kano da jigawa don hada-hadar banki shi ma wani mazaunin garin kanti alhaji uba na alhaji barau ya yi tsokaci a kan haka a toshe harkar jama'a suke neman su to ya shafi iyalai da dama wanda wasu ma ya kai ga sun bar garin saboda wannan rashin harkar da suke yi saboda wuri ne kana kana da shago sana'ar da ka iya yau an rufe wani hawan jini ya kama shi ya mutu saboda wannan sanadin to wannan illa ce wanda ya shafi tattalin arzikin mu ba kaɗan su amma tare hanya gaba ɗaya ki ba shiga ba fita ta wannan guri ko na emergency ne na rashin lafiya ba isa a guje ba wannan datsewar gaskiya ta kawo koma baya ba karami ba a cikin garin Bauchi na tuntubi kakakin rundunar sojan Najeriya kanar Sani Usman Kuka Sheka so na sani cewar magana ba haka take ba kuma na so da zaka gaya musamman su wane ne mutanen garin da suke faɗi saboda kada wasu su zo su laɓe da sunan mutanen gari su zo su sa a buɗe kuma su ci gaba da banna kuma hakikanin gaskiya magana ba haka take ba Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria duniya mai yayi mai abin banzo haihuwar guzuma da uwa a kwanci hawawa madala a gaida hassan mai na kai na jama'a na tare da sashen hausa da murya amurka ne daga nan birnin washington dc agogon mu karfe 11 ne na ranar da mintuna 15 masu magana suka ce ana wata ga wata domin ku a jamhuriyar niger rundunar 'yan sanda ta dakatar da wani dan majalisa saboda ya karya doka ga wakilin murya amurka a birnin kwanan jamhuriyar Nijar haruna mamman bako bayan da jami'an tsaro suka dakatar da ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokoki na ƙasa da sunan jam'iyyar model lumana afirka a garin tsarna a cikin gundumar birnin kwande kuma ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar ta model lumana ta hamma amadu alhaji dange na mai hulla ya yi muna bayanin dalilan da suka sa aka da ɗan majalisar dokoki na ƙasa da sunan jam'iyyar tasu ta model lumana afirka cewa da babati umarni daga abalan ne an kace ya yi burle yankin ya giya an ka bugo an ka ba su umarni to wanda ko mai gidanka ya baka umarni dole ka aiki da umarni tare yadda an kai mishi nan garin ga a ce DBT wanda addari riga kariya wanda wajen dubu ashirin da biyar ko talatin sun ka zaɓai Allah kai shi dan majalisa kuma a ce ana iya polis su tsaida shi jama'a akan kuma abin da bai kai ko ina ba na ji bakin cikin wannan abu amma yanzu lokaci ne da ya lalace na siyasa yau duk in ka hodi gaskiya sai a ce kai dan adawa ne daga bisani jami'an tsaro sun saki droban dan majalisar da aka tsare bayan an sallami ɗan majalisar dokokin ta ƙasa babati wanda 'yan sanda suka tsare da laifin ya kare gate ko bariyar a hitowa garin a abalak a cikin jihar tawa sai dai a ɓangaren jam'iyyar pnds tarayya mai mulki a janguriyar nijar alhaji alhaɗan baƙu na cewa fa wannan matsalar bata shahi ɗan majalisa babati ba amma durobansa. sam shi dan majalasa yake son ya mai da abin kan shi bisa gaba shi abin ya shahwa ba yaron shi ne abin ya shahwa amma saboda su mutane ne waɗanda ke son koyaushe su yi magana wadda ba ita ba su yi aiki da cewa ita ce ni abin da nake da labari kan shi daga can ne dajin abala direban shi ya iske giya barera ya kace ya wuce kyoshe ta taho shi suka ɗauki lambar mota suna son su gane kowane ne kowane matsayi ga wannan mai motar da suka tsaye da haƙƙi tsaya kuma ka cike bariyar ya taho wa shi shine suka yi waya nan nan suka nuna mota mai lamba kaza a tsaye da musu direban ta saboda ga da aikata to sai aka bincike lamba aka iske mota wannan shi dan majalasa shine ke cikin wata mota direban shine ya aikata haka kenan ko shi direban ba zai aikata haka ba sai da umarnin mai gidan shi a zantawar sa da yan jarida kwamishinan 'yan sanda kuma shugaban rundunar tsaro ta birnin Kwanni ya ce doka bata ba sa izini a naɗi magana sa a watsa a cikin rediyoka a cikin irin wannan hali ba amma dai ya ce ma manema labaran su san cewa duk abin da ya wakana umarni ne fa ya samu daga sama haruna maman bako birnin kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. marila a gai da Haruna Mamin Bako daga birnin Kwannin jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga shirin himma ba ta garo. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da wannan laraba. Bakonmu na wannan mako sunan shi Michael Ojo, ɗan asalin jihar Kogin Najeriya ne kuma mawaƙi ne a nan Amurka. amma ba zan ga muku komai da komai ba gashin za mu ji daga bakin shi my name is michael ojo um, popularly known as michael word um, I'm originally Nigerian. Suna na Michael Ojo, amma an fi sani na da Michael Ward. Ni ɗan asalin Najeriya ne, daga jihar Kogi nake, ni mawaƙi ne sannan kuma furodusa ne. Michael, me kake a nan Amurka? Well, Uh, na zo Amurka ne domin yin waka da kuma kasuwanci, a takaice na zo ne neman don bunƙasa rayuwata. Duba yanzu ka gani, ni kaɗai na zo, amma yanzu ina da yaro ɗaya da iyali, ai abubuwa sun canza. To ganin cewa kai mawaƙi ne yaya ka samu harkokin waƙe-waƙe a nan ƙasar zuwanka daga Najeriya? Uh, ƙasar Amurka waje ne dole sai kana da baiwa idan kana so ka shiga harkoki kamar na waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe. mutane da yawa suna zuwa ƙasar nan domin amfani da irin basira da fasaha da suke da shi to a matsayina na ɗan najeriya ba zan ce maka da sauƙi ba saboda a shekara ta 2012 ne na zo ƙasar sannan na samu ƙalubale iri-iri wasu masu nasaba da haɗa kiɗa wasu kuma na kwantara gini wasu abubuwan mun ɗauka suna da sauki ashe ashe sai an ci kwakwa ba na rana mata ƙauye wake-wake irin na amurka kake hadawa ko kuma na 'yan najeriya wani iri ba za a iya cewa ga irin waƙoƙi na ba amma sanda nake najeriya na hada waƙoƙi saboda 'yan najeriya lokacin da na zauna a london na hada wa birtaniyawa waƙoƙi haka zalika a nan amurka irin waƙoƙin nan nake hadawa a takaice ni mawaƙi ne kuma soyayyar da nake wa waƙe wake abu ne da ba shi da gida ba shi da waje or what type it is, you know, um, as long as it's good music. To ko za ka dan kunna mana dan kadan daga cikin waka kamar dan ji? Um, absolutely. Um, Me zai hana? Sunan uh, wannan waka In My Room uh, ta kwana biyu, amma ga tunan ku dan ji ta. It's going down now. All right. eh gaskiya babu shakka wannan kidan akwai dan shiga kaɗan to yaya waƙoƙin sun yi suna Well, in Nigeria it's popular, you know, like it's A Najeriya waƙoƙina sun ɗan yi suna babu laifi, ka san ba irin waƙoƙi ne da kowa yake so ba, sai zaɓin mutane ne suke sha'awarsu, kuma da yake da turanci nake yi ba kowa ne yake jin turancin ba. Yawancin waƙoƙin jama'a za ka ga haɗin gambiza ne, ana cakuɗa turanci da wasu harsuna na daban a birtaniya ma ina da masoya sannan a nan amurka ma masu sha'awar na da nake yi sun fara yawa kuma yanzu muna shirin bunƙasa harkokin sosai yadda za su kunshi hotunan bidiyo da zuwa bukukuwa da ɗaurin aure da duk wani abu da za a buƙaci mawaƙi da masu kaɗe-kaɗe. To Michael a ƙarshe wace shawara za ka bai wa matasa masu ƙoƙarin tasowa su masu ga sun taɓa kaban arziki kamar da kake yi? I'll just say, you know, Abin da zan iya cewa shine mutum ya mayar da hankali. Wannan zamani ya zo da kalubale iri-iri, musamman abubuwan da za su iya lalatawa matasa rayuwa, kamar shaye-shaye ko tashe-tashen hankula ko rashin ilimi, sannan kuma akwai abubuwan da suke gani ana yi a wasu ƙasashe da ke ba su sha'awa, kuma ba lalle ba ne abubuwan arziki ne. kaga dai ni ba babba ba ne kuma na wuce mizanin matashi saboda haka babu abin da ban sani ba a takaice a mayar da hankali a san cewa abin da zaka cimma gobe tun yau ake farawa saboda haka a shiryawa rayuwa yadda ya kamata that That'll just be my advice to make the right decisions regardless of how much fun you, know you think you're missing out on. To madalla Michael mun gode sosai da hira da kai da mu. You're welcome. Thanks for the opportunity. Ma na gode. Madalla. Jama'a abinda muka tanda kenan baki daya wannan mako sai wani makon insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu ni bella Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sanjima. Riga da busa shi take riga fulani. Riga da busa shi take riga in fulani. Jama'a duk lokacin da ake so za a yi jin waɗannan shirye-shirye da hotuna da bidiyo da duk muke sakawa yau da kullum a shafinmu na www.voahausa.com ko sashen hausa.com ga kuma ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga wanda ya ce asalamu alaikum VOA Hausa. to muna fata dai haramtacciyar gwamnatin burundi wacce za ta jagoranci al'umma kasar ba bisa ka'ida ba ba za ta musgunawa 'yan adawan kasar ba waɗanda suka yi halattacciyar adawa da ta zarcen nkurunziza ba haba mabiya addinin musulunci da kristancin kasar afirka ta tsakiya a gaskiya ya kamata ku kai zuciya nesa ku zauna lafiya domin zama lafiya ya fi zama dan sarki daga salim abubakar imam jingir shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar filato zargin da shugaba buhari ya yi wa gwamnatocin da suka shuɗe na ha'inci da badakala akan kuɗin tallafin mai bai zama da mamaki ba ganin yadda suke watanda da dukiyar al'umma sako daga Fatima Sadu Sa'idu Daura ci gaba da addu'o'i na musamman ba dare ba rana shine zai taimaka wurin kawo ƙarshen hare-haren Boko Haram a ƙasar mu Najeriya da ma Afirka baki ɗaya sako daga Ukasha Abdulsalam Koko sai kuma sakon sanusi london boy da maturu wanda ya ce ya allah ka kawo mana karshen tashe-tashen bama bamai a yankunan mu na arewa maso gabashin najeriya Salamu alaikum murya Amurka ku bani damar yi wa shugaba Buhari godiya dangane da ba da umarnin zaftar albashin masu rike da mukaman siyasa a Najeriya. Ganin cewa kasar tana buƙatar kuɗaɗen yi wa talakawa aiki da fatan hukumar da aikin yake hananta za ta hanzarta ɗaukan matakin. Sako daga Mansur Almu Gomel. sai kuma sakon ali ibrahim sharif gashi wanda ya ce yunkurin sabuwar gwamnatin najeriya na dukufa wajen dawo da zaman lafiya a yankinmu na arewa maso gabas tare da daidaita al'amura a ƙasa abin ayaba ne Allah ji kaunar da suka rasa rayukansu a sanadiyar hare-haren kunar bakin wake a jihohin Borno da Yobe amin sako daga Garba Sabiyo Lagasho a jihar Yobe da ƙarshe sai sakon Mahmud Salihu kauran namo da wanda ya ce assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka matakin da gwamnatin kasar Ghana ta ɗauka na tura jami'an 'yan sanda zuwa kasar Sudan ta kudu domin aikin wanzar da zaman lafiya abin ayaba ne muna fatan waɗannan 'yan sanda za su kiyaye hakokin fararen hula waɗanda su ne aka tura su domin su. ga tambaya waɗanne alamomi ya kamata jama'a su lura da su wajen gane 'yan harin ƙunar bakin wake za su sa sutura ne mai yalwa na abin da suke ɗauke da shi ba za a iya gani ba wato sa mai faɗi ko mai girma akan wannan batun muke so a shirinmu na dare karfe tara da rabi agogon najeriya da jamhuriyar niger sai ku bugu mana ku ba mu amsa lamba mai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a saka alama tara plus da ɗaya sai kuma gobe. Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su. Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su. madalla jama'a tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc kafin mu karkare shirin labaran To labaran a takaice, rundunar sojojin kasashen turai neto a takaice ta ce wasu sojoji sanye da kayan sojojin tsaro na kasar Afghanistan sun kai hari ga rundunar sojan kasar da ke kudancin lardin Helmand. Sun yi harbi kuma sun kashe sojojin haɗin gwiwa su biyu. A sanarwar da neto ta fitar ta ce sojojin ta sun mayar da martani inda suka kashe ɗaukacin waɗanda suka yi wannan harbin. sai dai neto bata bayyana waɗannan mutanen da ta harbe ko sojojin wasu ƙasa ce ba a wani lokaci can baya sojojin amurka da ke take shugabantar sojojin ƙasar afghanistan an sha samun lokuta daban-daban sojojin afghanistan din suna harbin sojojin amurka shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya ce duk wani yunkurin samar da zaman lafiya a ƙasarsa da ta share shekaru tana fama da rikici shine zai zama abu mafi fifiko amma ba yadda za a cimma wata yarjejeniya da gudunmawar masu marawa ta'addanci baya zai yi nasara to sai dai gwamnatin kasar ta siriya tana nufin 'yan ta'adda su ne masu kallamirin gwamnatin cikin su har da 'yan tawayen da suke sun kwashe lokaci mai tsawo suna yaƙi da gwamnatin kasar a cikin hirar da yi a gidan talabijin na almana shugaba assad ya bayyana cewa akwai buƙatar wasu gwamnatoci su daina yunkurin ganin bayan ƙasar tasa sai dai kiraye-kirayen da kasashen duniya ke ta yi na a daina fada a kasar kano gwamnatin ta samar da zabe da zai kawo sabuwar gwamnati kan karga mulki hakan bai haifar da ɗa mai ido ba. to ma da latakaitattun labaran duniya kenan jama shi kenan a wannan shirin abinda muka kawo muku amma za mu sake dawowa a shirin dare a nan ma za mu buɗe layukan waya sai ku bugo mana kuma kar ku nisa saboda halima sai ta cewa halima jamila da maryam da kuma yusuf za su kawo shirin yau da gobe yanzu a madadin ladan da ya kawo mana cikakkun labaran duniya da kuma julie lethal gresham ta hada sauti ta ba da umarni sai injiniyan mu ah, ya suna injiniyan mu <laughs> Holmes ni Bello Gadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka Washington da ke cewa kasance a cikin koshin lafiya da walwala. salamu alaikum.